أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah sun tara da ya kawo sha bakwai da watan Ramadan hijira ta ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga birnin zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari talatin da takwas wanda ya goma sha biyu a watan shida sha bakwai kama wannan masallacin kwangila na jifin rahman inda muke tare da dr lawal abubakar shaibu da kano wanda ke tafsirin alkur'ani mai girma tare da an ramunsa abdulrashid suleiman jiga idan ana bai da mu a cikin jafiya mun kwana aya goma yau za ta shi aya ta goma sha ɗaya su da jafiya insha Allah don haka da Allah kashe waya wasa salin. aya ta tara goma za mu tashi to ta za a tashi insha Allah ina fata sai a bude littafi a saurara a bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتخذوا من دون الله أولياء من ورائهم من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الأقدة من لساني يفقه قولي بهاك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله mu da wannan yammaci na litinin 17 ga watan ramadan a shekara ta 1438 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 12 ga watan 6 a shekara ta 2017 miladiya a jiya mun cike da ƙarshen aya ta tara cikin wannan sura mai albarka suratul jafiya da haka yau za mu tashi farkon aya ta goma mai Allah ya ce جهنم ولا يغني عنهم Allah ya ce min wara'ihim kuma a gaba gare su jahannama wutar jahannama tana nan tana jiran su wala yughni anhum ma kasabu shay'an duk abin da suka tara na duniya bai amfana musu komai ba mala yace min almali na dukiya wal af'ali da kuma ayyuka wala mattakhadhu min dunillahi awliya sannan haka duk abin da suka rika koma bayan Allah a matsayin majibinta al'amura min al-ma'budati na dangin ababan bauta su ma ba su amfana musu komai ba a duniya ko a lahira ko ba za su amfana musu komai ba a lahira walahum azabun azim kuma azaba mai girma tana nan tana jiran su malai ce fi duniya tun daga nan duniya min al-hawani na kaskanci da wulakanci wa fil akhirah da kuma a lahira min dukulin nari na shiga wuta kalmar min wara'ihim Bamirin him yana komawa ne zuwa ga abinda aka ambata a baya a ƙarshen ayar da ta gabata da ubangiji ya ce ula'ika lahum azabun muhinun waɗannan ire-irensu azabar wulakanci ta tabbata gare su to sannan min wara'ihim kuma gaba gare su jahannama wutar jahannama tana jiransu to waɗanda aka ambata a ayar baya ɗin da aka ce ula'ika lahum azabun muhin shine wailul likulli affakin asim yasma'u ayati llahi tutla alayhi thumma yasiru mustakbiran ka'an lam yasma'aha kalmar affak da asim sifofi ne dan haka ba mutum ɗaya ake nufi da su ba ana nufin dukkan wanda ya sifantu da wannan sifa ta al-ifku da kuma sifa ta al-ismu to ko shakka babu da kuma al-istikbar an ayatillah yi wa ayoyin Allah girman kai ula'ika ire-iren waɗannan lahum azabun muhin azabar wulakanci ta tabbata gare su to sai Allah ya ce min ra'ihim masu ire-iren wannan sifofi ɗin, wanda azabar wulakanci ta tabbata gare su a gabansu wutar wutar jahannama tana can tana jiran su shine idan sun je lahira kalmar min wara'ihim lafazin wara ana nufin amam gaba tare da cewa zahirin lafazin larabawa sun fi amfani da shi akan baya amam gaba wara baya an gane ko to amma a nan a wannan aya da wasu ayoyin a ƙur'ani kalmar wara ta zo da ma'anar gaba shine mala ce li li'annahun fi duniya domin ana magana ne da su a nan suna duniya to idan aka ce min wara'ihim baya ake nufi to me bayan duniya ai ba baya sai dai gaba gaban duniya shine lahira da za a je a tarar da haka a larabcin qur'ani kalmar wara takan zo da ma'anar amam nan ɗaya ne daga cikin wajajen a wani wajen Allah ya ce wastabtahu wa khaba kullu jabbarin ani hmm. min Allah ya ce wastaftahu suka nemi ai musu hukunci an gane ko wa khaba kullu jabbarin anid kuma dukkanin wani mai girman kai anidin mai taurin kai da ayoyin Allah mai ja'in ja da hukunce hukuncensa khaba ya taɗi Allah ya ce min wara'ihi jahannamu domin gabansa wutar jahannama tana nan tana jiransa wa yusqa min ma'in sadid kuma za a shayar da shi da ruwan silkami shine ruwan gyambo irin ruwan da 'yan wuta za su rinka sha in sun nemi a ba su ruwa kaga nan kalmar min wara'ihi tana nufin amamahu gabansa haka nan ma min wara'ihim tana nufin amamahum gabansu domin wutar jahannama a gaba ake tadda ita idan an je lahira ba wai a baya aka batta ba can an ce min wara'ihi jahannam nan ma an ce min wara'ihim jahannam kaga kenan amamahum ake nufi to haka nan a cikin suratul kafi Allah yake ce ammal jidaru wa ammal jidaru wa kana wa ammas safinatu wa ammas safinatu ammas safinatu fa kanat limasakin ya amma safinatu kaga jirgin ruwan da muka hau na huda shi inji annabi khidr yake gaya wa annabi musa alaihi salam fa kana li masakina ya kasance na waɗansu muskinai ne talakawa ya amaluna fil bahri da suke ɗaukan mutane da shi a cikin teku suna ƙetarar da su iyaka don su ba su kuɗi a matsayin lada na haya wa kana wara'ahum malikun kuma gabansu can akwai wani azzalumin sarki a gaba wanda ya tare hanya ya akuzu kulla safinatin da yake kwatar dukkan wani jirgi gasban da karfin tsiya a matsayin zalunci a matsayin fashi da makami shi ma nan wa kana wara'ahum malikun ay wa kana amamahum malik daka ama wara wara cikin waɗannan ayoyi ma'anarsa shine ama daka Allah yake min wara'ihim jahannam gaba gare su wutar jahannama tana can tana jiran su Allah ya tsare mu mala yace wala yugni Allah yake wala yugni anhum ma kasabu kuma duk abin da suka tara na dukiya da dukkan abubuwan da suka gudanar a rayuwarsu ba zai amfana musu komai ba a lahira su suwa su kafirai dukiyar kafiri da dukkanin abin da ya aikata a duniya in ya je lahira ba zai amfane shi ba ko da wannan abin da ya aikata din kuwa alheri ne domin me domin Allah ba zai karɓi aiki ba daga wajen wanda bai yi imani ba shi yasa Allah madaukakin sarki yace innal ladina kafaru lan tughni anhum innal ladina kafaru lan كفروا لن تغني عنهم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم وأولادهم ولا أولادهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك, وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah ya ce innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafirta lan tuguniya anhum amwaluhum dukiyarsu ba za ta amfana musu komai ba a lahira wala auladuhum haka ƴaƴansu ba za su amfana musu komai ba a lahira minallahi a wajen Allah shay'an da wani abu wa ulaika irin waɗannan hum waqudun nari sune makamashin wuta da Allah ya ce waquduhan nasu annas ana nufin alkuffar wa ulaika hum waqudun nar a wata yar yace innal na kafaru guniya an hum amwaluhum wala auladuhum min Allah shai'a, wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun lalle waɗanda suka kafirta dukiyarsu da ƴaƴayensu ba za su amfana musu komai ba a lahira a wajen Allah domin waɗannan su ne tsantsar 'yan wuta wanda za su dawama a cikin ta Allah ya tsare mu ayar ba tana nufin cewa banda kafuri ba wanda zai shiga wuta bane a'a akwai ussatul muwahhidin musulmi masu sabo su ma za su shiga wuta amma ana nufin waɗanda za su dawwama a ciki to kafirai ne shi duk mutumin da ya shiga wuta a matsayinsa na kafiri na musulmi saboda yayi wani sabo to watan wata rana Allah zai fitar da shi amma waɗanda in sun shiga sun shiga kenan ba za a fitar da su ba to su ne kafirai dukiyarsu ba za ta amfana musu komai ba domin Allah ba zai karɓe ta ya fanshe su ba kamar yadda ayoyi za su zo a nan gaba ‘ya'yansu ba za su cece su ba domin ko da ‘ya'yansu sun zama musulmi an ba su ceto ba za su ceci iyayen ba domin sharaɗin ceto shine wanda zai yi ceton dole ya zama musulmi wanda za a ceta shi ma ya zama musulmi to su tun da sun zama kafirai ba za su ceci iyayensu ba ‘ya'yansu e, e, e, ba za su cece su ba annabi nuhu yana daga cikin annabawa kuma zai yi ceto annabawa za su yi ceto amma ba zai ceci ɗansa ba annabi ibrahim yana cikin annabawa kuma zai yi ceto amma ba zai ceci babansa ba annabi nuhu da annabi lutu duk za su yi ceto amma ba za su ceci matansu ba shi yasa Allah ya ce ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة كانتا تحت من ce Allah ya buga misali ga kafirai su gane cewa dan suna da wani mutumin kirki musulmi wannan ba zai sa Allah ya kyale su ba a lahira kowaye wannan mutumin kuwa Allah ya ce ga imra'ata nuhin wa imra'ata lut matar annabi da matar annabi nuhu da matar annabi lut mazajin su annabawa ne Allah ya ce kana tasu waɗannan matan biyun sun kasance ta ta abudaini ƙarƙashin waɗansu bayi guda biyu min ibadina daga cikin bayin musalihai ne annabawa amma Fakana ta huma sai zama ba su ba hanyar mazajen nasu ba da haka falam an huma min Allah shay'a mazan ba za su amfana musu komai a wajen Allah ba ba za su cece su ba da haka shi yasa Allah ya ce da kafirai ‘ya'yansu da dukiyarsu ba za ta yi musu amfanin komai a wajen Allah ba’ ita dai dukiyar Allah ba zai karbe ta a matsayin beli bai kyale su tare da cewa su za su so ayi haka amma Allah ba zai yadda ba kuma abin da ya sa Allah ya faɗi haka saboda tun a duniya sun kasance suna cika baki in dai kuɗi suna amfani to a lahiran ma za mu shiga mu fita sai mun tsallake su sun ɗauka cewa duniya lahira kamar duniya ce a duniya in kana da kuɗi sai ka yi abin da ka ga dama ko ka aikata laifi sai a karɓi kuɗinka a kyale ka ita lahira ba haka take ba in dai ka aikata laifi sai ka fuskanci hukunci ko mun ka ko kai wane ne da haka kudi ba sa sa a kyale ka a lahira sannan a duniya idan mutum ya aikata laifi in yana da waɗansu abokai ko waɗansu dangi ko wasu ƴaƴa masu faɗa a ji sai a kyale shi to kafirai ma sai suka ɗauka cewa tun da dai ƴaƴa suna amfani to a lahiran ma ba za a yi mana komai ba وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا suka ce hannu mu aktsaru amwalan mu muka fi kowa kuɗi wa auladan mu muka fi kowa ƴaƴa na hannu bi mu'azzabin da haka ko an je gaban Allah ba za a yi mana azaba ba kuɗin mu zai kwace mu ƴaƴan mu za su tsaya mana sai Allah ya ce a'a ba haka bane wa ma amwalukum wala auladukum dukiyarku bace wala auladukum ko ƴaƴanku billati tuqarribukum indana zulfa ke kusanto da ku a wajenmu Allah baya kallon yawan dukiyarka ya kusanto da kai baya kallon yawan ƴaƴanka ya yi maka alfarma a'a sai ce illa man amana idan kaga mutum ya kusanci Allah to imani yayi wa amila salihan kuma yayi aiki nagari to wanda ku yi imani yayi aiki nagari ko bai da ko sisi shine makusancin Allah shine mai fada aji shine mai alfarma ko bai haihu ba ko bai da da daka illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu Allah ya ce irin waɗannan su muke sakan ka musu ninkin baninkin abin da suka aikata wa hum fil aminun kuma su ne waɗanda za su shiga makama kan gidajen aljanna a kwance cikin aminci ba tare da tashin hankali ba da haka wannan shine abin da ake nufi da ma wa ma agna anhum wala yughni anhum ma kasabu shay'an wala mattakhadhu min dunihi aw min dunillahi awliya a wasu ayoyin Allah ya nuna cewa dukiya ba za ta yi amfani ba kamar yadda waɗannan ayoyi guda biyu na cikin suratu Ali Imran suka nuna innal ladina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum da ulaika hum waqudun nar da ulaika hum ashabun narihum fiha khalidun a wata yar Allah madaukakin sarki yace ma aghna anhu maluhu wa ma kasab kafiri dukiyarsa da duk abin da ya aikata ba sai masa aiki a wajen Allah ba sa kwatarsa ba sa tseratar da shi inda ku suna yi to da fir'auna ma ba zai shiga wuta ba domin yana da dukiya da Abu Lahab ba zai shiga wuta ba domin yana da dukiya yana da 'ya'ya amma Allah ya ce ma agna anhu maluhu wa ma kasab a wata ya ce wa ma yughni anhu maluhu idza taradda dukiyar kafuri ba ta yi masa amfani a lokacin da zai fada cikin halaka a ranar lahira shi da kansa zaka ji yana agna anni maliya halaka anni sultaniya dukiya ta bata amfana mun komai ba a yau mulkin da nake takama da shi a yau ya jefa ni cikin halaka to haka nan gumakan duk da masu bautar gumaka suka rika a duniya ko dukkan waɗansu ababen bauta da aka rika koma bayan Allah a duniya ba za su amfana wa wanda ya rike su komai ba a ranar lahira ubangiji ya ce fa ma aganat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min shay'in lamma jaa amru rabbih wa ma zaduhum ghayra tatbib mm. wa ma aghna anhum fama agna fama agnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillah duk ababan bautar da suke kira koma bayan Allah ba za su amfana musu komai ba lamma jaa amru rabbika a lokacin da al'amarin ubangiji zai zo shine tashin alkiyama sai Allah ya ce wa ma zaduhum ghayra tatbib ba za su kara musu komai ba sai tabewa da halaka da shiga azaba Allah madaukakin sarki ya tsare mu da haka wala yughni anhum ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم كما عذاب من جرما تتبت أغريسو الله يتريم سأل الله يتيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجل أليم mala ce kuma ashara ila a ahammiyatil qur'an cikin aya mai zuwa Allah zai yi nuni zuwa ga muhimmancin alqur'ani wa shari'a da kuma shari'ar musulunci ta ishtamala alqur'anu alaiha wace ƙur'anin ke kunshe da ita sai Allah yace haza wannan bayani duk da kuke ji hudan shari'ar Allah kenan waɗansu malamai sun ce haza lamirin yana komawa ne zuwa ga alqur'ani duk da ba a ambace shi a nan ba domin kalmar hudan sifa ce daga cikin sifofin alqur'ani suka ce to anan me yasa qur'ani bai zo ba amma aka yi nuni zuwa gare shi suka ce domin saboda maganar ayoyi ayoyi sun zo wanda kuma ayoyin nan duka ana nufin alqur'ani tun a aya ta gabata ta shida da Allah ya ce tilka ayatullahi natluha alayka bil haqi da aya ta takwas da Allah ya ce yasma'u lahi tutla alai da aya ta tara da yace wa idza alima min ayatina shay'an ittakhadha huzwa to kaga waɗannan ayat ayatullahi da Allah ya faɗa ai qur'ani yake nufi da haka sai Allah ya nuna shi yace hadha hudan wannan abin da ake magana akai wanda shine alqur'ani hudan shine tsantsar shari'a malamai suka ce saboda hudan sifa ce ta qur'ani kamar yadda ayoyi da yawa a qur'ani suka nuna haka a farkon suratul baqara Allah ya ce alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi kaga hudan lil muttaqin ana nufin alkitab wanda alkitab din kuma shine alquran a wata ayar Allah ya ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن كما سيأكا شي هدى دوما القرآن هو هدى وهدى هو القرآن أولا وجن الله مدعوك تنسرك يتي قل هو للذين آمنوا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا kaga can Allah ya ce kulka ce huwa shi qur'ani na amanu ga masu imani hudan shiriya ne wa shifa'un kuma magani ne anan kuma yace wa nazzalna alaykal kitaba mun saukar maka da littafi tibyanan likulli shay dan bayanin komai dalla dalla na addini sai Allah ya ce wa hudan sannan kuma shi shirya ne da haka haza hudan ana nufin ai hadal qur'an hudan lalle wannan alqur'ani shiriya ne malai ce ai huwa hadin abinda ake nufi shi mai shiryawa ne wa min shiddati ittisafihi bil hidaya saboda tsananin sifantuwar alqur'ani da shiriya ne ma ka annahu sara huwal huda sai ya zama kamar ma shine shiryar abin nufi shi mai shiryarwa ne shi yasa a wata ayar Allah yace inna hadhal qur'ana yahdi ويبشر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن to saboda tsananin shiryarwar da yake yi nema har ake kiransa da shiryar kai ka ce shi shi ne shiryar amma abinda ake nufi shi mai shiryarwa ne zuwa ga shiriya ita shiriya shine abin da Qur'anin ya ƙunsa, shi kuma Qur'anin shi yake bayyana yadda za a bi a kai ga wannan abubuwa na shari'a ɗin. da haka shi yasa a wannan aya cikin suratul Isra Allah ya ce inna hadha ya yahdi lalle wannan Qur'ani yana shiryarwa zuwa ga me zuwa ga shari'a da haka mala yace ka annahu sara huwa al-huda min ad kai ka ce shi shine shiriyar ma wadda idan an yi riko da shi an kubuta daga ɓata. na kafaru lallai waɗanda suka kafirta bi ayati rabbihim da ayoyin ubangijin su lahum azabun ta tabbata gare su mala minhu ana nufin wani kaso na azaba ya tabbata gare su min rijizin kuma kasan na nau'in azabar rijizu shine mala yace ashaddul azab wanda ita kalmar rijiz ita ma azaba ce amma ita ce kolin koli ta azaba alimin mai radadi muji'un mai sanya ciwo mala yace summa wasafa ta'ala nafsuhu li ya'rifa an-nas qadara man anzala al wa ma min al fa qala to kalmar rijiz anan da Allah yace lahum azabun min rijizin alim wasu malamai sun ce rijizu azaba ce to anan kuma Allah yace lahum azabun sanne yace min rijiz a madadin yace lahum azabun min azabin alim sai tanwe ya nau'anta lafazi amma ka sani da rijizu da azabu da ɗaya ne sai dai malamai sukan ce rijizu ita ce azabar da tafi kowace azaba tsanani daka da Allah ya ce lahum azabun suna da wata azaba min rijizin irin ta babbar azaba alimun mai raɗaɗi mana ba ta ƙasa ƙasa ba ba ta tsakiya ba ta kolin koli duk wanda ya mutu yana kafiri azabar da Allah zai masa sai tafi kowa sai tafi ta kowa domin azabar kafirai sama take da ta kowa sai kuma ta munafikai wanda daman a tare suke inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a da kafirai da munafikai Allah zai hada su cikin azaba nau'i daya a cikin wutar jahannama da ka duk wani laifi in bai kai na kafirci ba azabar da za a yi wa mutum bata kai wannan ta kai ta kafirai ba wadansu malamai suka ce kalmar arrijizu azaba amma wacce take zuwa daga sama domin azaba takan zo ta sama takan zo ta ƙasa to azaba wacce ta zo ta sama ta fi tsanani irin ta ake kira da suna rigis, kamar yadda Allah ya faɗa cikin kissar banu Isra'ila fa baddala allazina zalamu fa baddala allazina zalamu qawlan وقالوا مهما وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا فأرسلنا لما وقع ce fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum azzalimai sai suka musanya maganar da ba ita muka ce da su su faɗa ba shine lokacin da suka fita daga tihu dimuwar da suka yi akan hanya bayan sun yi wa annabi Musa taurin kai kuma ya musu mummunar addu'a Allah ya ce to kyale ni da su za su yi dimuwa a hanya ta shekara 40 da suka gama dimuwar sai Allah ya ce ku je ku shiga garin dai da muka ce ku shiga kuma idan za ku shiga ku shiga kuna masu sujada sannan ku ce hiddatun naghfir lakum khatayakum ku rinka cewa hiddatun hiddatun Allah ka yafe mana laifuffukan mu Allah ka yafe mana laifuffukan mu sai Allah ya in kun yi haka naghfir lakum khatayakum za mu yafe muku laifuffukan ku wa sanazidul muhsinin kuma masu kyawawan ayyuka a cikin ku zamu musu karin lada to da suka je a madadin su bu umarnin da Allah ya ce su shiga garin suna masu sujada sai suka ki shiga da sujada sai suka shiga suna jan gindi a madadin su shiga suna cewa hiddatun hiddatun Allah ya fi mana laifuffukan mu ya fi mana laifuffukan mu sai suka ƙara nunun a cikin kalmar a madadin hiddatun sai suka rinka cewa hindatun hindatun da kalmar hiddatun da kalmar hindatun suna da kusanci bambancin waccan a cikinta akwai sound akwai amsa amo na nunun kuma da an sa wannan nunun din ma'anar ta canja in ka ce hiddatun Allah ya fi man zunubi na bi ma'ana uhutut anni khafayai Allah saryan mun da laifuffuka na yafe mun kankare mun zunubai na amma idan ka ce hindatun alkama alkama ma'ana sai suka koma su ne wa Allah izgilanci suna wasa to shine Allah yake fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum azzaliman sai suka musanya maganar da ba ita muka ce su shiga garin suna faɗa ba sakamakon haka Allah yake fa anzalna alal ladina zalamu sai muka saukarwa da waɗanda suka aikata zalunci rijizan azaba sai ya ce minas sama'i daga sama kaga lafazin anzalna yana nuna an saukar da abu daga sama duk inda kaji an ce saukarwa to daga sama ne domin abu baya fitowa daga ƙasa a ce an saukar da shi sai dai inda daga sama yazo sai a ce me an saukar sai Allah yake fa anzalna sai muka saukar alal ladzina zalamu ga waɗanda suka yi zalunci rijizan azabar rijizu kuma sai ya sake cewa minas sama'i daga sama bima kanu yafsukun saboda fasikancin su to anan sai malamai suka ce wannan ya nuna azabar rijizu daga sama take zuwa ma'ana ita kalmar rijizu azaba ce kuma azaba ce mai raɗaɗi amma abin da ke daɗa fito da ita fili a gane ta shine in ta zo daga sama duk raɗaɗin azaba in daga ƙasa ya zo suka ce ba a ce da ita rijizu an gane ko amma idan azaba daga sama ta zo to ita ake kira da suna rijizu a wata ayar cikin suratul arab akan dai kissar banu isra'il sai Allah ya ce wa suka ce da annabi Musa mahma ta'tina bihi min ayatin ko me zaka zo mana da shi na hujjoji litasharna biha dan ka ja hankalin mu fama nahnu laka bimu'minin ba za mu imani da kai ba to shine sai Allah ya ce fa arsalna alaihim tufana sai muka aiko musu da ambaliyar ruwa wal jarada da fari wal qummala da kwarkwata wadda fadi'a da kwadi waddama da jini wasu malamai suka ce Allah ya dora musu cutar haɓo suka rinka haɓo wasu malaman suka ce a'a ruwan shan su Allah ya mai da shi jini duk wanda ya ji kishirwa a cikin su idan ya je randa ya bude zai ɗebi ruwa sai ruwan ya zama jini amma idan ya bar ruwan yayi nesa da shi kuma sai ya hango shi ruwa amma yana zuwa kusa kuma sai ya mai da shi jini shine waddama sai Allah ya ce ayatin mufassalat waɗannan ayoyi daki daki muka saukan musu da su fastakbaru wa kanu qauman mujrimin amma tare da haka suka girman kai suka zama kafirai basu tuba ga Allah ba basu rusuna wa Allah ba to sai Allah yake falamma waqa alaihim arrijzu yayin da wannan musiba da bala'i ta sauka a kansu ta azabar rijzu to kaga duk waɗannan abubuwa da Allah ya faɗa dufana aljarada addafadi'a alqummala addafadi'a addama duk su Allah ya dunkule sai ya ce da su me rijzu فلما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل الله يقول فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا فريق إذا هم ينكثون wannan abubuwa da Allah ya faɗa ambaliyar ruwa fara kwaɗi kwarkwata jini duk idan muka koma farkon aya Allah ya ce daga sama ya turo su fa arsalna sai muka aiko musu an gane ko abin lura a nan shine lafazin fa arsalna da kuma alaihim fa arsalna muka aiko alaihim kuma a kansu ala harful istila'i ne yana nufin ta sama abin ya zo domin wani zai iya cewa ai fara a duniya take eh ana ganin fara a duniya amma ina ne sos ɗin samo ta ita wannan ta azabar daga sama ta zo kwarkwata wani zai ce eh kwarkwata ana samun a duniya to amma wannan kwarkwata ta banu isra'ila daga sama Allah ya turo ta kwaɗi wani zai ce kwaɗi a cikin ruwa suke to waɗannan wanda aka azabtar da banu isra'ila da su ba irin na ruwa bane ba daga sama aka turo su nan ambaliyar ruwa wani lokaci zai iya zamowa daga teku ne ruwan yayi ambaliya amma wannan ba na teku bane daga sama Allah ya turo shi ubangiji bisa ga al'ada al'adarsa in zai halakar da mutane daga sama yake turo azabar baya turo azabar daga ƙasa saboda me malamai suka ce saboda abu guda biyu abu na farko shi da zai turo azabar yana sama ya daidaita da zatin da zatin sa a sama wannan yana da tabbatar da cewa Allah a sama yake domin duk abin da zai turo na azaba sai ce mun aiko mun aiko mun aiko mun saukar mun saukar mun saukar suka ce duk ko wanda ka ji an ce ya saukar to shi yana sama abin kuma da ya saukar ya taho ƙasa sannan abu na biyu suka ce inda a ce sauran abubuwa ne da ‘yan adam suka saba da su a nan duniya to suna da maganin kashe su yanzu kwaɗo in yi addabe ka na duniya akwai kemikal ɗin da za ka iya fesa masa ka kashe shi tunda daman kwaɗon duniya ne kwarkwata in ta dame ka akwai maganin kwarkwata sauro in na duniya ne akwai maganinsa fari in suka damu manoma suna cinye amfani akwai maganganin da ake fesa musu a kashe su in na duniya ne to amma waɗanda Allah ya turo daga sama baka da maganin da zaka iya kashe su da shi to da haka malamai suka ce wannan ya nuna kalmar rijis shine azabar da ta zo daga sama ko da a ƙasa akwai irin waɗannan abubuwan to amma idan Allah ya yi nufin azabtar da mutane da nasa na musamman yake turowa ta sama yanzu kaga tsuntsayen da aka kashe ashabul fili da su ai akwai tsuntsaye a duniya amma da Allah zai halakar da su sai turo musu da wasu tsuntsaye na daban daga sama ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل يتي وأرسل سي أيكو عليهم أكنس تسمى طيرا صنصي أبابيل إرن ناجدا متاع ترميهم بهجارة من سجيل wanda suke jifan su da duwatsu na gidan wuta faja'alahum ka asfin ma'kul a ƙarshe Allah ya kashe su ya mai da su kamar wata gona wacce shanu suka shiga suka yi barna a cikinta suka ci suka tattaka to da haka Allah ya mai da su to da haka dai malamai suka ce kalmar rijis ana nufin matsananciyar azaba kuma wacce ta zo daga sama kamar yadda waɗannan ayoyi da muka kafa hujja da su guda biyu suke nuna haka sun ambaci azabar rijis rijis kuma sun nuna daga sama ta zo malai ce kuma wasafa ta'ala nafsahu cikin aya mai zuwa Allah zai sifanta mana kansa da kansa liya'rifa nasu dan mutane su san qadara man anzala alquran girma da darajar wanda ya saukar da qur'ani bayan sun san girman shi qur'anin wa ma fihi da kuma abin da ke cikin alqur'ani min alahkami na hukunce hukunce fa qala fi Allah yace الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Allahu shi Allahn da ya saukar da Qur'ani allazi ne wanda sakkara lakumul bahar ya hore muku teku mana kuke hawa teku ku yi gine-gine a cikinta ku yi abubuwa na ban mamaki da more rayuwa a ciki wanda in ba dan horewar Allah ba teku tafi ƙarfin ɗan adam malamai suka ce babban abin misali dan adam yakan yi jirgi katoto wanda wani zaka ga shekara ana masa lodi shekara ana saukewa saboda girman sa a cikin irin waɗannan maka makan jiragen ruwa akwai duk wani abu da kake da bukata na rayuwa akwai tashoshin mai akwai motoci masu sufuri a ciki kai hatta akwai tashar saukar jirgin sama domin akwai jirgin ruwan da yake ɗauke da jiragen sama idan ya zo yana kan ruwa ɗin jiragen sama za su zo suna sauka kuma a cikinsa su sha mai a shirya su a yi musu sabis kuma su tashi daga kansa akwai filayen ƙwallo akwai wajajen abubuwa na ban mamaki duk a cikin jirgin ruwa shi kuma akan me akan ruwa yanzu da za ka ɗauki tsakuwa daidai da hannunka ta kai jirgin ruwa nauyi in ka jefa ta a ruwa ba za ta tsaya ba nutsewa za ta yi amma jirgin ruwa da wannan nauyin nasa yake tsayawa akan me ruwa in ba ikon Allah ba ya isa wannan ba wanda ya isa wannan to da haka idan ka fahimci wannan gagarumin aikin zaka san girman wanda ya yi aikin Allahu allazi sakhkhara lakumul fulka ubangiji shine wanda ya sakhkhara lakumul bahra ya hore muku teku litajriyal fulku dan jiragen ruwa suke kai kawo akan teku din malai ce alfulku anan bi ma'ana as suhun fihi a cikin teku bi amrihi da izinin Allah domin in ba dan izinin Allah ba babu wani wanda ya isa ya gudanar da jirgin ruwa ya tsaya akan ruwa har ya ɗauki kaya har yake kai kawo da mutane ubangiji ya ce wali tabtagu min fadlihi yayi muku haka ne dan ku nemi falalarsa dan ku ji daɗin samun arziki ku ji daɗin kasuwanci ku ji daɗin hada-hada da kai kawo domin jirgin ruwa an sani a yau yana taimakawa bil adama kwarai da gaske wajen ɗaukar kaya daga shashi na duniya zuwa wani shashi daga wani yanki zuwa wani yanki babu wani abu a duniya da yake ɗaukar kaya irin jirgin ruwa jiragen sama suna ɗaukar kaya amma ɗaukar su bai kai ta jirgin ruwa ba jiragen ƙasa suna ɗaukar kaya amma ɗaukar su bai kai ta jirgin ruwa ba jirgin ruwa a cikinsa sai a ɗauko tirela tirela ta kai ɗari kwantena kwantena na kaya daga wani sashi na duniya zuwa wani sashi da babu jirgin ruwa yau a duniya da mutane suna cikin wahala wajen ɗaukar kaya daga wani waje zuwa wani waje kuma hanyar ruwa ta fi kowace hanya sauri sannan kuma ta fi kowace hanya hatsari amma tsarewar Allah da kiyaye wata kan kaji an ce jirgin ruwa ya yi hatsari a daɗe ba don komai ba sai don tsarewar Allah ba wai don babu hatsari a cikin ruwa ba bal akwai haɗarurrura masu tarin yawa akwai hadarin da babu shi a sama akwai hadarin da babu shi akan tudu duk a cikin ruwa to amma Allah ya hore mana jirgin ruwa ya hore mana shi kansa ruwan dan mu yi kai kawo mu samu saukin sufuri mu samu saukin dauko kaya daga wani waje zuwa wani waje dan mu ji dadin rayuwar mu yanzu Allah da ya mana wannan bai kamata mu girmama shi ba bai kamata mu mutunta shi ba bai kamata mu imani da shi mai masa abin da yake ba Allah ya ce mun yi muku haka ne wala allakum tashkuruna dan ku yi mana godiya a wata ayar cikin suratul nahl yace wa huwa allazi sakhkhara lakumul bahra لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حليا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها Allah ce wa huwa shi dai Allah shi ne wanda sakkara lakumul bahar ya hore muku teku litakulu minhu lahman tariyan dan ku ci nama a cikin sa banda shine naman kifi wanda Bahaushe ce kifi musulmin nama inda Allah ya ce kafin a ci kifi sai an yanka to mutane ba za su iya cin kifi ba to amma Allah subhanahu wataala ya hore mana teku yasa duk abin da ke cikin teku kuma halal ne ma iya ci kuma ko da yanka ko ba yanka duk wata halitta da ka sani a cikin teku halal ne a ci ko mece ce domin hadisi ya tabbata cikin musnad na Imam Ahmad da sunan na Imam Abu Dawud wani bawan Allah ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fil bahar game da teku wani lokaci za ka ji ruwan teku gishiri gishiri wani lokaci kanwa kanwa wani lokaci ka ganshi wata kala ba irin ruwan tudu ba to sai ke tambayar annabi shin ruwan teku mai hukuncinsa za a iya alwala da shi za a iya wankan janaba da shi za a iya tsarki da shi sai annabi ya ce huwa tahurun ma'uhu alhillu mitatuhu Ya shi teku ruwansa komin zartsinsa komin gishir-gishirinsa komin kanwa-kanwansa ruwa ne mai tsarki ana iya wanka da shi ana iya alwala da shi ana iya tsarki da shi sannan dukkan wata dabba da ka sani a cikin ruwa in ta mutu a iya ci ga dabbobi nan da yawa a cikin ruwa wanda bincike ya tabbatar da cewa halittar da take cikin ruwa ta fi halittar da take kan tudu yawa duk yawan da kake gani na halittun kan tudu na cikin ruwa sun fi su yawa to waɗannan halittu na cikin ruwa Allah ya halatta mana mu ci su ko da sun mutu sai dai kila a garin wasu ba a ci a garin wasu kuma ana ci wasu suna ci wasu ba sa ci yanzu kwado ba kowa ke cin kwado ba amma dan kaga mutum yana cin kwado ba zaka ce ya ci haram ba halal ne ku dai ba kwa ci a garin ku yanzu tana ba kowa ke cin tana ba amma kaga wani yana cin tana karka ce ya ci haram halal ya ci ko da kai a garin ku ba a ci kaguwa kifi da dukkan dangoginsa dorinan ruwa karan ruwa aladan ruwa jakin ruwa duk akwai a cikin ruwa duk kuma cin su halal ne aladan tudu cin su haram ne amma aladan ruwa fa cin su halal ne aladan gida a jakin gida cin su haram ne amma jakin ruwa fa halal ne to da haka ga ragon ruwa ga kaza ga kaza ga kaza annabi ya ce duk abin da ke cikin teku halal ne a ci zaka ga mutanen da suke yankin ruwa komai a wajen su ci suke yi musamman irin abubuwan da suke fitowa a ruwa ɗin, da yawa mutanenmu na nan idan suka je cana suna ganin abin ban mamaki su mutanen cana yankin su ruwa ne ruwa yafi ƙasa yawa a cana. wani ɗan majalisar tarayya yake bani labari an hada an nada su kwamitin gona ko noma su je China su gano yadda ake noma yace malam mun yi mamaki da muka je cana cana ba su da faɗin ƙasa mafi yawan cana ruwa ne yace amma duk da ƙarancin ƙasa da cana take da shi baka isa kai tafiyar kilomita ɗaya a cana kaga fili bakan babu komai ba komai ko ina sun nome kuma noma irin na zamani yace da jirage muke shiga gona helicopter helicopter yake ɗauka mu yake yawa da mu gonaki duk noma kafin su yi suna da ƙwararru masanan noma sai sun duba ƙasar sun duba irin an gane wannan iri kwana kaza zai yi ya nuna to da haka an shiryi wani irin da ana cire wancan za a mayar da shi yace wani abin da ya bani mamaki malam a cana hatta kan ruwa noma suke a kan ruwa sun yi wata ƙasa kamar kafet kawai sai a malalata akan teku da an malalata akan teku sai a yi noma a kai ma'ana sun gama cike ƙasarsu har a kan ruwa suna morar arzikin da Allah subhanahu ala ya aje musu yace cana ta kai a wani yankin da ba a yi mata ruwa ita ba ta jiran sai damina ta yi sannan za a yi noma akwai wani chemical da jirgi zai tashi ya fesa a sama yanzu nan sai a samu hadari yanzu nan kuma sai a yi ruwa saboda tsabar ci gaba China ita tafi ko ina yawa a duniya su ne one third na duniya in ka kasa duniya gida uku yan cana su ne kaso ɗaya amma kuma ba sa yunwa mu nan Afirka raina mu akai sai ai ta cewa za a yi yunwa za a yi yunwa saboda mu zaune gari banza ne ci ma zaune ne sai kai tafiya a ƙasa kilomita ɗari baka ga gona ba amma duk ga ciyawa ta fito duk inda ciyawa ta fito alama ce ta cewa in an sa iri zai fito zai yi kyau irin wannan ƙasar Cana take nema amma ta rasa da Cana ke da ƙasar Najeriya da Allah kaɗai ya san abin da Cana za ta zama a duniya duk wani abu da ka sani na arziki a duniya Cana ba ta da shi Cana ba ta da fetur ba ta da gas ba ta da kwal ba ta da uranium ba ta da azurfa ba ta da duk wani abu da ka sani na ma'adanin ƙasa cana ba ta da shi amma a yau cana ta gagari duniya da ne da noma yau ba wai mu 'yan Afirka ba dama 'yan zaman suɗi hatta turawa shayin cana suke saboda me ake jin tsoronka da shi a duniya tattalin arziki Matuƙar kana da economy a duniya ka gagari kowa wasu kasashen ka ga suna da man fetur irin kasashen Gulf irin kasashen sharqul awsat middle east irin su saudi arabia irin su kuwait irin su iraki waɗannan suna da ƙarfin tattali na man fetur to amma cana ba ta da wannan abin da ta dogara da shi shine noma cana za ta ci ta koshi duk da yawanta kuma za ta ciyar da wasu yanzu ƙololuwar takamar ɗan najeriya ya ci shinkafa ne thailand thailand yanki ne na cana ƙololuwar ƙafullanka da kafafarka a ce ka ci shinkafar cana to da haka wannan yake bada abin mamaki irin yadda mutanen suke amfanuwa da lokacinsu ka tambayi attajiranmu waɗanda suke zuwa cana su baka labari cana ba malalata ba ne ba mutane ne wanda sun san kansu kuma sun tsaya sun gina duniya sun neme ta kuma Allah subhanahu wataala ya ba su to da haka yana daga cikin arzikin da Allah zai ma ya baka kasan noma ko ya baka teku irin yadda ya ba mutanen cana shi yasa Allah yake mana gori da wannan dan mu gane ni'imar da ya mana wa huwa allazi sakkara lakumul bahra Allah shi ya hore muku teku wa huwa allazi sakkara al bahra shine wanda ya hore muku teku litakulu minhu lahman tariya dan ku rinka cin nama a cikin sa ko da iya kifin da ake fitarwa a cikin ruwa kadai cana ta isa ta rike tattalin arzikin kanta yanzu mu ga munin da ruwan ga munan da wajajen kama kifin amma ba a ɗauke shi a matsayin wani abin kula ba yan kudancin najeriya sune mana gori mu ba ma komai mu zaune gari banza ne mu ci ma zaune ne domin mu ba mu da man fetur to amma mu ma muna da abubuwan da da mun tsaya mun alkinta mu ma za mu iya gaya musu magana noman nan da mun rike shi za mu iya gaya musu magana kayan miyan nan tattasai tumaturi wanda su ba su da shi inda mun rike shi shi kadai ya isa mu wayan musu da martani kiwo da mun rike shi za mu mayan musu da martani ballantana kuma uwa uba uba kifi wanda ba karamin arziki bane Allah subhanahu wataala ya aje mana shi a cikin ruwa da aka yi tere ta'kulu lahman minhu lahman tariya wa tastakhriju minhu hilyatan kuma daga cikin teku kuke fitar da kayan ado shine zinare da azurfa wanda da yawa ana da diamond duk daga cikin ruwa ake fitar da su Allah ya ce talbasunaha kayan ado ne da za ku sa wanda daga cikin ruwa kuke samu wanda yana daga cikin albarkatun ruwa da muka binne muku sai Allah ya ce wali tabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun da Allah ya haka ne dan ku samu falalarsa kuma dan ku yi masa godiya daidai da inda ya faɗa ko daidai da abin da ya faɗa a nan cikin wannan aya Allahu alladhi sakhara lakum al-bahra litajri al-fulku fihi bi'amrihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun sai Allah ya ce wa sakhara lakum Zama wacewa mafi kuma Allah shi ne wanda ya hore muku kuma bisa abin da ke cikin san mai, shi ne shawagi a sararin samaniya, cin moriya da waɗansu abubuwa da Allah ya daddasa mana su a sama. kamar rana kamar wata hasken rana wannan da kuke gani ba karamin arziki ne ba akwai kasashen da ba su da hasken rana kuma neman sa suke yi to shi kansa hasken ranar arziki ne domin idan babu hasken rana noma ba zai yiwu ba yanzu da a ce damuna za a yi ta ruwa a ta ruwa ruwan da ake nema don shuka ta fito in yayi yawa kuma kashe ta yake dole sai an dan dauke ruwan rana ta haska kasar to sannan kuma sai tsirrai su fito da haka shi kansa hasken rana albarka ce kuma arziki ne kuma ba wai sai shukoki kadai suke da bukatar hasken rana ba duk wani abu mai rai yana bukatar hasken rana dan ya rayu yanzu dan adam inda babu wannan ranar ribewa zai shi yasa ashabul kafi da Allah subhanahu wataala ya kwantar da su a cikin kogo suka yi baccin shekara 309 Allah sai ya saita rana take bi ta kan kogon nasu take gasa su kuma shi yake jujjuya su nan ya sha zafin rana can ma ya sha zafin rana shine yace wa tara shamsa idza qala'at Allah ya ce wa tara shamsa zaka ga rana ta qala'at in tahudu taqriduhum tazawaru alai tazawaru an kahfihim tana giftawa ta gefen su, za ta lemini ta bangaren dama wa idza gharabat idan kuma za ta fadi taqriduhum nan ma sai ta shafe su za ta shimali ta bangaren hagu wa hum fi fajwatin minhu su kuma suna wani gefe na koga to wannan ya nuna cewa kimiyya da fasaha ya tabbatar da cewa dan adam ko dukkan wata halitta mai ruwa a jikinta in ba hasken rana lalacewa za yanzu da mutum zai kwanta jiya ba a juya shi da bangare guda yayi kwana akalla 60 300 jini baya gudana rana ba ta gasa wajen ribewa wajen zai akalla ma aka ce sati biyu kwana 14 shi yasa akwai ƙasashen da a duniya ba su da hasken rana suna fama kuma da wannan matsalar dole na'urori suka yi wanda za su jawo musu hasken ranar mutane suna zuwa su shiga ɗakin da aka jawo hasken rana don a rinka womin ɗinsu suna biyan kuɗi warming din su rana ta gasa ka kuma ka biya kuɗi yanzu kai ga ranar titta da dame ka ko amma baka san amfanin ta ba a tattare da kai inda Allah zai ɗauke maka ita zaka shiga uku sai ka neme ta da kanka da shi shine Allah madaukakin sarki cewa sakkara lakum ma fi samawati shi yasa ya hore muku abin da ke sama wanda mafi girman abin da muke gani a sama shine kwallon rana ga kuma kwallon wata wanda wata shi ma akwai nasa amfanin na daban wanda mun ambata a baya da wata da rana dukkaninsu suna da amfanin nuka ga ɗan adam suna koya wa adam sanin lissafi suna koyawa wa ɗan adam sanin adadin shekaru domin inda rana ba ta hudowa ta faɗi wata ya hudo ya faɗi ba za mu san kwana nawa aka yi a duniya ba yanzu a ce wannan yanayin ya tsaya haka cak ba magana kwana ba magana wuni ba magana hudowar rana ba magana faduwarta ba magana bullowar wata da faduwarsa to ba za mu san kwana nawa muka yi shekara nawa muka yi wata nawa muka yi ba amma yawan rana da wata shi yake koya mana sanin rana da wuni da shekara da watanni da kaza da kaza da kaza to sannan yana daga cikin abubuwan da suke sama wanda muke amfanuwa da su taurari wanda taurarin nan da muke gani Allah subhanahu wataala ya sanya hikimomi da yawa a cikin su yana daga cikin hikimomin a da ana gane inda shashin duniya yake ne ta hanyar taurari ma'ana a da lokacin da mutanen da ba su kai wayewar su yi tituna a yi signboard signboard wanda suke nuna hanyoyin garuruwa ba yadda suke gane ina suka fito ina za su tafi shine ta hanyar kallon sama da taurari shi yasa Allah ya ce wa huwa allazi ja'ala lakum an-nujuma Allah ya ce wa huwa allazi ja'ala lakum an-nujum Allah shine wanda ya sanya muku taurari litahtadu biha dan kuke shiryuwa da su fi zulumatil barri a cikin duhun tudu in kuna tafiya mutanen da in suna tafiya dare yayi sai dai mutum ya rinka daga ido yana kallon taurari taurarin su za su rinka bashi direction ina ya fito ina zai je kuma suna da wannan ilimin na taurari shine a wata ayar Allah ya ce wa alamat wa bin najmi hum yahtadun Allah ya ce mun sanya su su zamo alamomi da taurari suke gaggane al'amuransu kuma ko yanzu ko yanzu mutanen da suke tafiya a cikin sahara in dare yayi ba sa iya gane hanya sai ta hanyar kallon taurari wanda wannan taurarin ne bature ya kwaikwaya yayi maka campus abinda zai rinka nuna maka alƙibla da taurari aka saita shi hatta tafiyar jirgin sama an yi programming ɗinta ne da taurari a sama domin in ba haka ba jirgi sai ka sha mamaki ya ake direbobi suke gane ina ya fito ina zai dosa to haka nan hatta a cikin ruwa jirgin ruwa in ka shiga tsakiyar ruwa in baka san yadda ake gudanar da jirgin ruwa ba sai ka rude sai ka dawo inda ka baro to amma da aka saita shi da wannan taurarin sannan kuma ga campus ga rada da take nuna masa hanya shi shikenan matukan jirgin ruwa da matukan jirgin sama ba sa makuwar hanya saboda suna lura da abubuwan da aka saita su kai, to haka mutanen da suke rayuwa kaga kula da taurari wajen cin wannan gajiya shi ma yana daga cikin hore mana sama da Allah subhanahu wataala yi shine mala yace minas shamsi wal qamar na daga cikin abin da Allah ya hore mana a sararin samaniya akwai rana akwai wata wan nujum akwai taurari wal ma ga ruwa da yake saukowa daga sama wa anzalna minas sama'i ma'an tahura linuhyiya bihi baldatan maitan wa nusqiyakum mimma khalaqna an'aman wa anasiya kaseera Allah yake mun saukar da ruwa mai tsarki daga sama don mu rayar da ƙasa bayan ta mutu sannan kuma don mu shayar da mutane da sauran halittu masu tarin yawa da shi ubangiji ya ce wa ma fil ardi kuma Allah shi ya hore muku abin da ke ban ƙasa min dabba na dukkanin halittu wa shajar da kuma bishiyoyi wa naba da tsirrai wa anha da korami wa ha da ma wasunsu ai khalaqa zalika limanafi'ikum duk Allah yayi waɗannan ne dan amfanin ku Allah bai da wata bukata da rana mu mu muke da bukata da ita dan mu yayi ta Allah bai da wata bukata da wata ko taurari mu muke da bukatar su yayi mana Allah bai da wata bukata da dukkan wata halitta a duniya da ka sani yayi ta ne dan dan adam ya ci moriyarta dan ya samu damar bautawa Allah da haka Allah yake jami'an baki ɗaya wannan minhu mallakar Allah ne kalmar min anan ba min ce tabi'idiyya ba min ce malamai suka ce almilkiya domin akwai waɗanda sukan dogara da irin wannan min ɗin dan su kafircewa Allah su allantar da Annabi Isa alaihi salam ubangiji subhanahu wataala yace innamal masihu isa ibn maryam innamal masihu isa ibn maryam rasulullahi wa ma wa kalimatuhu alqa wa kalimatuhu alqa ila waɗanda suke ƙoƙarin su ja hankalin raunanan musulmi su mai da su kafirci sukan kafa hujja da wannan ayar kan cewa ai ƙur'ani ma da kansa ya ce annabi isa wani fat ne na Allah wani ɓangare ne na Allah aka ce me yasa suka ce to ai min a larabci tana nuna wani ɓangare, minhu ɓangare nasa ai Allah ya ce innamal masihu isa ibn maryam lallai haƙiƙa masihu isa dan maryam ai menene rasulullahi dan aikin Allah ne wa kalimatuhu kuma kalimar sa ce alqaha ila maryam da ya jefa wa maryam wa ruhun minhu kuma rai ne bangaren nasa to amma ba haka ake nufi ba kalmar min in ka ce a wajen annabi isa tana nufin wani bangare nasa to sai ka ce rana ma bangaren Allah ce wata ma bangaren Allah kai kowa ma kenan bangaren Allah ne kenan kowa ma Allah ne tunda ya ce wa sakkar lakum ma fi samawati wa ma fil ardi sai ce jami'an minhu ai jami'an milkul lahu baki ɗayan su mallakar sa da haka annabi isa ba ran ba wani bangare ne na ran Allah ba a'a ran annabi isar mallakar Allah ne amma ran Allah daban ran annabi isa daban ran Allah bai da farko bai da ƙarshe ran annabi isa yana da farko yana da ƙarshe ran annabi musa yana mutuwa ran Allah kuma babu mutuwa a tare da shi shi yasa shi kansa annabi isan ya rarrabe tsakani yace alamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub kai ka san abin da ke raina amma ni ban san abin da ke ranka ba innaka anta allamul ghuyub domin kai kai ne masanin dukkanin wani abu da yake a boye da kamala yace ai halun ai sakkaraha ka'inatan minhu ta'ala duk waɗannan abubuwa Allah shi ya hore su a karan kansa inna fi zalika lallai a cikin haka la ayatin akwai ayoyi li qaumin tafakkaru ga mutane waɗanda suke tintintini Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisan wa salamu alaikum wa rahmatullah wajibi ne akan ƴaƴansu duk wanda ya halatta ka ciyar wanda ya wajaba ka ciyar da shi to a zakatul fitri baka bashi zakatul fitri sai dai ma ka fitar masa ka nemi wani ka bashi kuma ita ka'idar zakatul fitri duk mutumin da yake da abin da zai ci na wuni ɗaya tak da ƙaruwa a kan haka to shi ma wajibi ne ya fitar ba wai a fitar a bashi ba ita kanta mahaifiyar ka ai ita ma wajibi ne ta fitar ba wai a fitar a bata ba in dai tana da abin da za ta ci na wuni ɗaya a matsayin nata na kanta to wajibi ne ita kanta ta fitar ta ba wani manufar zakatul fitr shine iya ranar idi kar a samu mai jin yunwa a cikin musulmi ba wai manufarta shine a baka ka aje ba ko baka akayi ta ɗori akan abincin ka na iyara na sallah to kai ma ka fitar ka bawo wani hmm. domin manufarta shine a ranar idi ba a so wani musulmi ya je yunwa iya dai ranar idi shi yasa ma annabi ya ce duk wanda bai fitar da ita kafin idin ba sai bayan da aka sauko ya bayar ta lalace ba ta yi ba dole ne kafin idi ka nemi wanda zaka bawa ka shi, don shi ma yayi dabarun da zai maza ya samu tuwon sallah kar a dawo ana cin tuwo shi kuma yana tsayawa waɗansu zaman suɗi ko wani abu makamancin haka kuma mu sani cewa hatta waɗanda suke mana aikace aikace a gidajenmu mu za mu fitar musu in dai musulmai ne almajirin da ake aikensa a gidanka ake bashi tuwo kai za ka yi masa zakatul fitri ballantana 'ya'yanka da ka haifa duk wanda kake ciyarwa sai ka fitar masa da zakatul fitri to da aka magana cewa wai mahaifiya ta jira ɗanta ya fitar ya tattara mata wannan bai taso ba in haka ne shi ma ai gobe da jibi kila yana da larura bai da ya fitar ba ya aje ba gobe ya ci amma iya wannan ranar ake so ai maganin talaucin ranar idi da larurar rashin abinci ta ranar idi ga mabukata da aka abin da ake so ya uwa a nemi duk inda mabukata suke a kai musu abinci don ranar idi suke shi yasa shari'ar musulunci ta bada damar tun kafin ranar idi da kwana biyu a fara fitar da zakatul fitri domin ta yi iya cikin garin mina kowa ya samu kowa yana da abin da zai ci ran sallah to idan kuka fitar kuka fitar sai ku fanka kai ta ƙauye tun kafin ranar idi da kwana biyu a nemi wani ƙauyen da ake da talakawa a can aje a raba musu a kakkaita shi yasa aka bada distance da wannan kwana biyu kafin ranar idin yayi dan a wadata kowa da kowa kuma a kaita ta ko ina da ko ina Allah ya sa mu gani ina ganin sai Allah ya fi gobe ya mace kowa ko ƙara wata a ai ba shawar su ba ta eh, tambaya ta biyu lokaci ne kamar tsawon a tambaya ta biyu shi assalamu alaikum wa rahmatullah malam ni na son a bani shawara ko kuma ya zan yi tsakanina da mahaifiyata ne ina da kanai ni ne babba amma a kowane lokaci ɗaya wani laifi za ta rinka ne man gina min Allah wadai da sauransu a ƙarshe amma in kanai na suka wani laifin suna ba su kuzari a ƙarshe ma yanzu a kowane abu sai mun nake amfani da shi don neman kuɗi saboda irin wani ta aike ne wani gida ce ban sani ba na dawo da yamma ina azumi ta daga abun shan azumin kuma ta an shi dan wannan abun yanzu bana sana'a yi ba da tsire min cewa ni na zama irin fir'auna wanda baya son kowa tana neman irin wannan anan wannan shawara za a bani malam akan wannan tawa ina cikin wani hali lallai kana cikin wani hali mune maka addu'a Allah madaukakin sarki ya kawo maka mafita amma dai ka yi haƙuri da mahaifiyarka Allah ne ya jarabce ka ta